الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ظمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ؟ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi yau muna sha biyu ga watan ramadan hijiriyar annabi muhammad daga makka zuwa madina 1442 da daya kuma ya daidai da biyar ga watan biyar miladiya 2020 ko? muna cikin suratun nisa jiya ba manta ba mu ya tsaya a kan ayar da take maganar hukuncin musulmi mumini mai imani ya ɗau abin kisa ya kashe ɗan uwansa mumini an samu saɓani a tsakanin malaman tafsiri wasu sun tafi akan in har mumini da gangan don wata bukatar ta duniya ya shirya kashe ɗan uwansa mumini ba shi ba samun rahamar gani wasu malaman suka ce a in ya tuba ya yi nadamar aikin da ya yi ya gyara a ana zaton allah zai yafe mata ko da ya shiga wuta akan wannan zunubin zai fita wannan shi ne tsabanin malamai to ayar da za mu tashi yau wani mutum ne yake kiwon tumakinsa a jejin madina sai ga sahabbai sun dawo daga tafiya shi kuma wannan mutum sun sani kafiri ne ba musulmi ba ne ashe ya musulunta tintini sai ya ɓoye wa jama'arsa musuluncin don kasu kashe shi saboda bai da kowa don rayuwar larabawa wata irin rayuwa ce in ba ka da dangi in ba ka da dangi to kowa yana iya abin da ga dama a kanka zamanin jahiliya to shi ba dan dangi bane ba ya da kowa saboda aka da yin musulunci sai ya koye imaninsa a zuciya sai shi sai Allah ya san shi musulmi ne amma bai zo ya bayyana kansa gaban manzon Allah amma ya yi imani alkur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne ya yi imani da la ilaha illallah waɗannan sahabbai suna haɗuwa da shi da suka ce ai ga gani mata zo mun kashe wannan shikenan yana ganin su sai jefa musu sallama suka ce ai kai ba musulmi bane sai suka kashe shi to shine Allah ke gaya mana hukuncin wannan kisan da suka masa Allah bai yarda da shi ba shine aran malaka karanta mana ya bada zina abu يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا to Allah sai kira masu imani kuma Qur'ani zai ƙara fayyace maka cewa Allah shi ya halicce ka ya fi kowa sanin da ke cikin zuciyarka an fahimta ku kun ga su waɗannan sahabbai ba wanda ya san sun kashe mutumin nan don kwaɗayin ganiman ne sai da Allah ya faɗa ko ba haka ba da Allah bai ce sun kashe gidan kwaɗayin ganima ba ba wanda zai gane za a ce ko sun yi jihadi ne don daga kalmar Allah sai Allah ce ya yi wallazi na amanu ya koma su imani idza darabtum fi sabilillah don kuka yi wata tafiya don taimakon addini kaga ya nuna tafiyar su zuwa jihadi sun tafi ko za su tafi ko za su dawo to fa bayyana to ku nemi bayanin mutum kar ku saurin zartar masa da hukunci fata bayyano ku nemi ya muku bayani shi musulmi ne ko ba musulmi bane wala ta kunu kada ku ce liman alqa ilaykum assalama ga wanda ya jefa sallama gare ku lasta mu'minan kar ku ce masa kai ba mu'mini bane sabta buna arad alhayati dunya kuna neman dan amfanin duniya dan wannan tumaki nashi da kuka gani kuka kashe shi ya zama muku gani fa inda Allah magani muka fira a wurin Allah abinda za ku ganima za ku ribata na sabon dukiya yana daewa a wurin Allah kazalika kuntum min qabl sai Allah ya musu gori da can kuma kafin annabi ya zo duniya ai kuma kafiran ne irin ko ba haka bane kafin zo manzo Allah kowa ma haka yake kuntum min qablu famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa kuka musulunta fata bayyano goba gaba to dan haka ku nemi bayani kar ku yadda ku dauko hukunci da ka ku zartar Allah ya ce kar ku wannan inna Allah kana lima ta'maluna khabiran Allah ya kasance mai bada labari ne ga abin da kuka aikata dan haka yan uwa musulmi ba a so ka zartar wa musulmi hukunci ce ina ganin wani kaza ne ko kuma zaton da nake yi mutumin nan kaza ne ka zartar maka da hukunci ba tare da kun zauna da shi ya haƙiƙance maka cewa shi ga aƙidar ka an da ku ba a yi wa mutum zato domin ko duk yadda zato yake duk yadda zato yake inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a hmm. yanzu kamar hukuncin da aka yi aka yi mana hukuncin ayan kaɗanya a Najeriya na mu zauna a gida dukan mu gaba ɗaya don kare kai daga wannan cuta ko ba haka ba ne aka samu malaman addini suka zartar suka bada fatawa to ai kaga wannan fatawar da aka zartar idan an koma usulul fiqh an yi ta ne bisa zato ko ba kan zato aka yi ba akan zato ne dan ba wanda zai ce yana da garanti karka zo sallah karka zo sallah in ka zo sallah zaka kamu da cuta akwai wanda zai gaya maka wani to shi kuma Allah sai ya ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a duk abin da yake na zato wallahi baya wadatar da gaskiya akan komai to amma tun da hukuma ta ce mu zauna dole mu zauna yanzu kaga a dokance wannan zaman namu fa haramun ne a ko ba gaba ne yanzu da za a zo duk tebe mu za a yi Allah ya kawai ya ci gaba mana لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نعم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما to a ƙa'ida idan ƙur'ani ya safo wa manzan Allah kan kira zai bin harisa a zai bin sabit shi yake annabi yana faɗa yana shifta an gani shi annabi bai taɓa rubutu ba baya rubutu hmm. amma idan ƙur'ani ya safo sai a kira zai bin sabit manzo Allah yana karantawa yana rubutawa manzo Allah yana karantawa yana rubutawa har aya ta kare to wannan ayar lokacin da ta sako la yasawi alqa'iduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah haka shi zai ya rubuta bai kawo gairu ulul darad ba na'am an bayyana la yasawi alqa'iduna min almu'minin ma'ana alqa'iduna min almu'minina waɗanda suka zauna daga cikin mu'minai hmm. waɗanda suka zauna a gida ba su je yaƙi ba an gane hmm. la yastawi ba sa daidai wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da waɗanda suka je suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja hmm. Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu Allah ya fifita daraja akan waɗanda suka zauna ba su je suka yaki da dukiyarsu da da rayukansu amma wa kullan wa'adallahu alhusna kowannen su Allah ya mashi alƙawarin aljanna hmm. wa faddala Allahu almujahidina ala alqa'idina ajran azima sai dai a aljanna Allah ya fifita masu jihadi akan waɗanda suke zaman gida da lada mai girma to akwai makahu wanda ake kiransa Abdullahi bin Ummi Maktum an gane wannan aya ta daga maka hankali don shi makaho ne baya iya jihadi baya iya zuwa jihadi kuma ayar kun ga a cikin shi zai bai rubuta gairar olive ulil ba bai rubuta ba an fahimta hmm. farkon saukar aya da shi zai dukun sabid ya tashi rubutawa sai rubuta na yasawi mumini na walmujahidu na fi sabilillah bai kawo gairar olive daradi saboda haka shi makaho ne tun da ya ji ba a cire shi a ciki ba shi kuma bai taba zuwa jihadi ba sai ya zo ya fashe da kuka gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji rasulullahi ne Allah halice ne don shi haka aka haife shi a makanci. bai taba ganin haske a duniya amma manzo Allah ya tabbatar shi ne Allah ya zargi annabi saboda shi عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما an استجنى فأن دولا من آيوه ذكر السكوك saboda manzo Allah ya zo yana kokarin shugabannin Makka su musulunta sai ga wannan makahon ya faɗo masa yana cewa allimni mimma allamaka Allah ya rasulullah koyar da ni abinda Allah ya koyar da kai gaya yamin alqur'ani zan musulunta sai manzon Allah ya bata rai ya kauda kai ko kallon sa bai yi ba ana ta shugabannin su musulunta kowa zai musulunta an gane ko to sai Allah ya zargi annabi yace abasa wa tawalla ya murtike fuska ya juya an ja'ahu a'ma dan makahu ya ji an gane to kullun Abdullahi bin Ummi Maktum yazo gaban manzon Allah sai annabi ya warware mayafinsa sai ya shimfida masa sai ya ce zauna ya kai wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi sai annabi ya daraja shi saboda shi dan aljanna ne Allah ya tabbatar wa manzon Allah Abdullahi bin Ummu Maktum dan aljanna an bayyana da ku to da ya ji wannan ayar sai zo gaban manzon Allah sai ya fashe da kuka sai manzon Allah ya ce wa Zaid yaya ka rubuta ayar ne sai ce na rubuta la yastawil qa'iduna min mu'minina to amma kuma da ya ga wannan mukawan yana kuka sai sa ghairu uli dharadi sai manzon Allah ce haka za unzil hmm. yadda ka san haka aka saukar hmm. kun ga muwafaka daga Allah ko Allah ya datar da Zaid ibn Thabit abinda ya manta da annabi ya ce masa yaya ka rubuta sai ya ƙara da gairu qul zarabi sai manzo Allah ce haka za unzilat yadda ka rubuta nan haka aka saukar da hmm. an fahimta shi ke nan za an cire masu larura da gurgu laisa alal a'ma harajun ولا على الأعرج ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج الله يتشري با مكاهو با غربو با مرة لاهية duk wanda Allah ya jarabe shi gurgu ne shi ba zai iya tafiya ba makaho ne shi ba zai iya gani ba bare ya kashe wani ko a kashe shi kaga makaho da yaje fagen yaki kasan kawai ya kai kansa gurgutuwa to baya gani in ka zo ta baya ko ta gaba ka zo din ɗaya ne shi huda shi kawai zaka yi hmm. to sai Allah ce laysa alal a'ma harajun babu laifi akan makahu wala alal a'raji harajun haka gurgu ba shi da laifi wala alal maridi harajun haka wanda bai da lafiya shi ma bai da laifi hmm. duk wanda bai je jihadi ba amma kun san in lokacin da qur'ani yake sauka ne aka aka kira sallar tafiya jihadi ba ka da wani larurar da za ta hana ka tafiya in ba kana cikin waɗannan guda uku nan hmm. an gani hmm. ba da ma ka zo ka ce ai wallahi ban yi cefa ne ba ne, ashe an tafi ya rasulullahi ashe an tafi jihadi wallahi ban yi cefa ne ba ai ina ka shi ka shiga cikin munafikai hmm. ka shiga cikin munafikai duk wanda yake din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihadi in dai haka kawai ne to yana cikin munafikai sai Allah ya fitar da shi banda mutum ukun nan da Allah ya fitar da su a cikin suratul tauba hmm. وعلى الثلاثة الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم نعم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو الغفور إنه هو التواب الرحيم جاي to waɗannan su uku ba su bi manzan Allah jihadi ba kuma ba kurame ba ne ba makafi ba ne ba guragu ba ne ba marasa lafiya kun san kuma jihadin nan za ta bi ba kai ba za ka bar abin da za a ci a gida kuma ka ɗau abin da za ka ci a hanya ba wanda zai ɗauki nauyinka sai dai in ba ka da abin da za a ci kwata-kwata to wannan kuma za ka zo nauyinka yana ga manzan Allah in annabi yana da abin da zai baka ya baka in babu sai a ce to ka tafi ka zauna a gida tun da baka da shi to su waɗannan mutane uku nan ba su bi manzan Allah yakin ta buka ba su yi zaman su a gida ba su bi annabi ba har annabi ya je filin yakin yana zama sai ya ce ina wane sai wani ce a ah, suna ga jin daɗi da iyalinsa ne ya hana shi biyu ka sai wani ce sha kai a uzu billah ya zaka faɗi wannan magana to idan maza Allah ya dawo mafi yawa yakan shigo madina idan zai shigo da daddare baya shiga da daddare sai zauna a bakin gari sai gari ya waye rana ta yi an'i sai maza Allah ya so madina ba zai shiga gidansa ba zai shiga masallaci ya alula ya nafila sa'annan kuma waɗanda ba su je jihadi ba duk su zo su gaishe shi mai uzuri ya da uzuri an gane ko hmm. to su waɗannan munafikai da suka zo suka ba da uzuri suka yi rantsuwa ga abin da yana su zuwa manzo Allah ya ce je ka in abin da ka faɗa gaskiya ne Allah ya yafe maka hmm. in ba gaskiya bane fa kaga Allah zai kama shi ko ba haka ba hmm. to su waɗannan da suka zo kai me yana kame na yaki sai ce ba abin da yana nabi dun kai yaki ina da lafiya ina da guzuri ina da dabbar da zan hau amma kawai ban bi ka bane sai manzo Allah ce ka tafi kar tafkar kowai kara magana da shi su uku nan duk haka manzo Allah ya musu ku tashi kar kowai kara magana da su bayan an samu kwanaki ba manzo Allah ya ce aje a ce iyalan su su fita su tafi gidajen iyayen su kar kar wata mata ta zauna da kowa a cikin su sai da aka kwana 50 suna haka shine Allah ke bada labarin wa Allah salatatul ladina kullu kun ga waɗanda suka yi ƙarya an karbo uzurin su saboda su Allah ya yi alƙawarin wuta zai kai su waɗanda suka faɗi gaskiya kuma Allah yana so a musu horo a nan duniya dan a yafe musu kun ji dalilin kin magana da su da dalilin da aka ware su har wahayi ya zo Allah ya aiko da wahayi ya ce wa Allah salatatul ladina kullu da mutane uku nan da aka dakatar da su aka ce kar ai magana da su kar ai wata mu'amala da su ko ciniki ya zo sai dai ku yi da yatsa da ajiye kudin ka ga mishi yawan kudin amma ba za ka yi magana da shi ba in yi zallama ba za ka amsa hatta ba daqat alaihim wal ardu bima rahubat har sai yayin da kasa ta musu kunci duk da fadinta suka dauka kamar su kadai ne a garin al'amarin duniya ya dame su wa daqat alai zuciyarsu ta musu kunci suka rasa inda za su sa kansu sannan sai Allah ya aiko da wahayi bayan kwana 50 cewa Allah ya yafi musu kun ga in mutum da kai wa annabi ƙarya gara kai wani mutum ƙarya so dubu a duniya da kai wa manzan Allah ƙarya so ɗaya hmm. saboda in kai wa annabi ƙarya Allah ba zai barka ba zai kama kai hmm. an fahimta ku hmm. saboda haka lokacin da suke zuwa gaban manzan Allah suna da tsaye suna cewa ai wallahi da na san tafiyan nan kuma sai su yi baƙin ciki in suka ga an dawo daga nima idan kuma suka ga an tafi yaƙi wasu sun mutu a can wani ya dawo da kafa daya wani ya dawo da hannu daya wani ido daya sai ce hmm, ba ga shinan ba ga hmm. gane da muke zama ma gida amma ita amma yanzu ka gane dawo da gani ba kai ya haka aka yi samu ai da mun san za a yi wannan damun bi kaga su suna zuwa jihadin ne ba don gyaran lahira ba hmm. suna zuwa ne don gani da za a samu to Allah ya tsare to don haka Allah ya ce ba sa zama daidai wanda suka zauna a gida suna da halin su je jihadi ba sa cikin masu larura da waɗanda suka yi jihadi suka yi da dukiyarsu suka yi da rayukansu ku duba yadda sahabbai suka fi mu daraja idan za su tafi jihadi in kana da kuɗi ku duba abin da sayyidina Usman yayi lokacin da za ta tafi yakin Tabuka yazo ya bada raƙuma 100 da kayan su gaba daya ya bada dinare 1000 annabi ya sake miƙewa ya magana ya sake bada dinare 1000 annabi ya sake miƙewa sake bada dinare 1000 maza Allah ya ce kunyar Usman nake ji hmm. annabi yana cewa ba abin da zai cuce ka duk abin da kai wa Allah daga yau aljanna zaka yi hmm. sannan kuma ba wai ya bada dukiyar ne shi ya zauna a gida ba ko sai yanzu irin namu in mutum ya bada kuɗi za a gina masallaci ko dai ko wurin ma ba zai ba ko ba gaba so su suka bada kuɗin gina masallaci da su za su zo ana ana daukar kankare kuma ana hawa da shi in su suka bada dukiyarsu na jihadi su kuma za su zo su wuce a gaba su ne kan gaba wajen tafiya jihadi ka ba da dukiya kuma ka bada rayuwa. za ka haka da wanda ya kwanta a gida yanzu ko wannan wazin da kuka zama na wallahi ko ba doka wani ba zai zo ba sai cewa ga shi nan a tv ina gani to malami yana wazi a tv ka tambaye shi ne yanzu ya faɗi wani abin da kake so ka yi tambaya za ka tambaye tv sannan ladan taku da muka yi daga gida muka zo da ladan taku da za mu yi mu koma zai zama ɗaya? ba dai bane to haka ma jihadin da wanda ya taka ya tafi da wanda ya zauna ba ɗaya suke ba duk da dai cewa Allah ya musu alƙawari duka kowa zai samu daraja irin tashi amma fa daraja da take tsakanin wanda ya mutuwar shahada da wanda kuma ya mutuwa haka gidan wani fa ka hango shi kamar yadda kake hango tauraro a sama ne darajarsa ta ta maka fintin kaf kai da shi har abadul abidi yadda ba muna ganin tauraro a sama ba hmm. to tauraron da ya fi kowanne tauraro nisa haka wani dan aljannan daga gidansa zai daga kai ya gano gidan wani hmm. saboda darajar shi ta fi taka yawa ya fi ka tashi da daddare ya fi ka karatun alkur'ani ya fi ka karfin ikhlasi ya fi ka yi domin Allah sannan ya fi ka dadewa yana yi hmm. don haka ba a so a raina wanda ya shekaru yana addini an gane ko in ka ga mutum ya shekaru yana addini kai kuma yanzu ka zo ko da kana da fahimta irin tashi to fa in sallar azhar yake yi in yana yin ta akan jam'i ne sai fa kai shekarun sa sallar ka ta kai yawan irin shi ko ba ga bane in ya shekara 60 ka gara da 40 yanzu ya fika da sallah ta shekara 20 da za ku mutu a lokacin sallar ta fita ka yawa in ya fika karatun alqur'ani yanzu in kai ka sauke alqur'ani so dubu ne kila shi ya sauke so dubu ko so dubu biyar saboda shekarun sa ya karba naka mm. da haka manzo Allah ce ku darraja furfura ko da a jikin ne kuka ganta ko da ta kar ku raina mai kurfura a jikin gaba to cika ba aran ma darajatin minhu ko darajatin minhu wa mawfiratan wa rahma hmm. wa kana Allahu ghafuran rahima to waɗannan darajatin wasu irin darajoji ne minhu daga wurin Allah wa magafiratan da gafara wa rahama da kuma jinkai a wa kana gafuran Allah ya kasance mai gafara ne rahimin kuma Allah mai jin kai ne Allah ka gafarta mana Allah kai jin kai gare mu lalle manzo Allah ya wani hadisi a Madina yana cewa inna bil madinati aqwaman lalle da za ku tafi jihadin nan bayan an tafi yakin tabuka kun san ba tafiya mai tazara daga Madina zuwa tabuka ba taɓa yin tafiya mai nisan wannan ba duk yaƙoƙin da aka je ba a yi tafiyar da ta yi nisan zuwa yakin tabuka ba sannan kuma ba a bi hanyar da babu rijiyoyi kamar wannan hanyar ba ba rijiyar da za a samu ruwan sha sukan soke raƙumi ba don su ci nama ba sai don a sa a ɗan ruwan da yake cikin raƙumin nan a sha saboda wahala wani sahabi ya ce ya ji fitsari da daddare fitsari ya kama shi sai tsuguna yana yi sai ya ji fitsarin yana bugan wani ganye ya ce ya ɗauki ganyen kawai ya tura baki cinye saboda yunwa dabino za a baka ba don ka ci ba don ka tsotsa washe gari in ka taune shi wannan dabinan to gobe ba abin da za ka goba shi ne abincinka kwaya ɗaya da a wannan tafiya ta buka haka kai an fahimta to bayan an sha wannan wahalar an sha wannan wahalar wasu kafafuwansu sun kumbura wasu kafafuwan sun fashe ana zaune sai manzo Allah ya ce amma fa ku sani a Madina ko wadansu mazaje sirtum min masirin ba wani taku da kuka yi wala qat'atun min wadin ba ku yanke wani kwazazzabo ba ko wani hawa ko wani rani illa wahum ma'akum fihi duk ladan da aka ba ku Allah ya ba su amma suna madina kwanci sai wanda ya kalli wannan ya rasulullahi suna madina kwanci mu sha wannan wahalar kuma ba mu da kai kaga ko kai zaka tambaya sai manzo Allah ya ce habasahumul huduru uzuri ne ya kare su mm. suna da larura kenan idan kana wani aiki na alkhairi ko kana da niyyar alkhairi to ladan da ake ba mai alkhairi shi ake ba Allah da haka ake so mutum ya zama mai kyakkyawan manufa ko Allah ka sa manufan mu ta zama kyakkyawa amma kar mutum ya tafi alkhairi kai baka je ba kuma ka zauna kana aibanta shi hmm. babu kyau an gane ko ka ce o oh, su wani sun tafi eh ka Allah ya dawo mana da su lafiya ka gani ma da Allah ya bani dama da su ne su ne sun fi mu rabo ko ba ka ba mm. Allah mu ma ka sa tafiyar da za a yi nan gaba Allah ka sa da mu a ciki to ladan ka kaman nashi amma in ka aibanta shi to shikenan ka rusa kuma kanka ka rusa naka da Allah ya tsare mu sai ce إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا to wannan ayar kuma dalilin saukarta waɗanda ba su yi hijira ba suna da imani amma sun ɓoye imanin kuma suna zuwa su shiga cikin kafirai a yi mu'amala da su kuma su ba larura ce ta ana su yin hijirar ba to irin waɗannan su ne allah ya saukar da wannan aya a kansu an gane ko Allah ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim akwai waɗanda suka biyo qurayshawa yakin badar amma kuma su ba suna cikin kafircin bane amma sun biyo su ne wai su su su su sa su su yawa an gane ko to irin wannan idan makami ya taho daga mumini ya same ka ya kashe ka a cikin arna kai kuma arnan ka biyo me kai arne ne ko ba haka ba duk wanda ya shiga cikin arna makamin mumini ya kubce ya tafi ya same shi ko da shi yana jin cewa yana da imani ya mutu ya mutu kafiri domin kafirai ne za su ɗauke shi su kashe kabari ko ba haka bane to shine Allah ke bayanin shi innal ladina tawaffahumul malaikatu lalle waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu zalimi an fusuhim suna cutar kawunansu ƙalu ga abin da mala'iku suke ce musu yayin cire rai sai ba kuntu a cikin me kuka kasance ne ƙalu hmm. zai ce kunna musarrafi na fil ardi mu mun kasance muna da rauni a doron ƙasa rauninmu ne ya hana mu mai hijira mu bi annabi muhammad ƙalu sai mala'iku su ce musu alam takun arabullahi wasi'a shin ashe ƙasar allah ba ta da faɗi ne ashe ƙasar allah ba mai faɗi ba ce dan menene in nan garin an hana ku addini an hana ku tsaye da sallah an hana ku bin allah dan me ba ku yi hijira kuka koma inda za ku samu ku yi sallah ba wato hajiru fiya dan me ba ku hijira kuka bar nan ba fa ulaika ma'awahum jahannam Allah ce waɗannan makoma su ta jahannama wasad masira tun da wannan makoma Allah ya tsare mu don haka in har Allah ya baka damar da zaka yi addini ka je ka zauna a unguwar kafirai baka sallah kama sa cross da akwai waɗanda da yawa lokacin fadan nan an bayyana akwai waɗanda suka koma wai suna da abokanai arna suka je suka zauna tare da su suna duk wani abu dai ana yi tare da kafiran nan to in mutuwa ta ɗauki mutum a irin wannan lokacin wallahi ya mutu kafin an fahimta don ba ka da wani dalili da ba za ka bar unguwar kafirai ka dawo cikin musulmi yan uwanka ba ko kana da shi babu saboda haka ka zauna a cikinsu don kan su ɗauke ka musulmi har yanzu ba akwai daga cikin musulmi akwai masu ɗaukar sirrin musulmi suna kai wa kafirai ko babu to kaga irin waɗannan duk irin abin da aka yi musu irin wannan kaga su suka jawo kansu Allah kiyaye saboda haka illal mustaqatina min ar-rijali wan nisa إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا to Allah ya ce illal mustafafina sai dai masu rauni minar rijali daga maza wan nisa'i da mata wal wildani da yan yara kanana la yastati'una hilatan ba su da ikon yin dabara su faci kansu su gudu su tafi su hijira wala yahtaduna sabilan kuma ba yadda za a yi su shirye su gane hanyar Madina daga Makka ba za su kai kansu Madina ba su waɗannan asallahu an ya'fu anhum ko ulaika asallahu an yafu an su kan waɗannan haƙiƙa Allah zai musu rangwame Allah zai rangwanta musu wa kana Allahu kowane Allah ya kasance mai rangwame ne kuma gafuran Allah mai gafara duk wanda ya samu kansa a cikin wani hali na kakanika ba yadda zai yi yana so ya yi amma ba yadda zai yi an gane ko hmm. saboda wata larura da ta same ka misali ka tsufa gudu ba ka da kudin da za ka biya a ɗauke ka akan rakumi a hijira da kai kai kuma tsufan nan ba zai iya barin ka kai kanka madina ba ko kuma yara ƙanana marayu waɗanda ko kuma a yara ƙanana waɗanda uwayensu domin lokacin da ake hijiran nan wani haka zai zo kawai samu matan sai ce ke ni fa zan bi manzon Allah to ya za ka yi da ni ta ce ya ce Allah Allah na barko a hannun Allah wallahi wasu da suka hijira suka bar matan suka bar ƴaƴa suka bar gidajensu suka bar dukiyarsu ko riga ɗaya ba su ɗauka ba haka suka kama hanya zuwa madina to su ne waɗanda ake kira almuhajirun kun ga duk inda qur'ani zai ambaci ansar sai ya fara ambatan muhajirun su kuma mutanen madina to ka kwatanta wannan ƙarfin imanin su kuma mutanen madina sai mutum ya bar cikin gari ya tafiyan kilomita uku yana jiran bako don ya sauke shi a gidansa ya ba shi abinci ya bashi ɗakin kwana ya bashi abin rufa an gane wani ma ya raba gidan biyu ya ce ka zaɓi inda ya maka ka ɗauka to in ka kwatanta imani da wancan da ya bar nashi matan ya bar nashi gidan an gane ya bar nashi 'ya'yan ya yi hijira da kuma wannan da ya karɓa waye fi imani eh? wanda ya bar iyalansa ya shi don kai nan kana gida dama nan aka haife ka ka saba da wurin hmm. shi kwacen can inda aka haifi kakansa aka haifi kakan kakansa an gane ya tashi ya samu sana'ar iyayensa yana yi ya ciri ya bar wurin ba tare da ya ɗau komai ba ya dawo madina bai saba da zafin madina ba bai saba da yanayin madina ba don mafi yawa masu abai da suka yi ta dawowa mutuwa suka yi ta yi hmm. saboda madina tana da wani zafi in ka je wannan zafin ko yanzu ka tafi aikin hajji in ka je majina in baka taba zuwa ba sai kai wannan rashin lafiya duk da allurar rigakafi da ake maka sai kai wannan an gane to irin waɗannan muhajirun din waɗanda suka bar komai na duniya kai akwai wanda ma da zai wo hijira yana da kuɗi makeri ne ba dan maka bane ya zo maka yayi kuɗi kun san ba baki sun fi yin kuɗi ba ko ko anan da in lura baki sun fi yan gari kuɗi ko ba ka bane sun fi samu to kai dan gari ne ba za ka yi wata sana'ar ba kana kana ganin abun kunya ne shi sai yazo yana sai da gauta kana miji dariya kwana biyu sai ka ganshi da ya yadda gautan ya koma yana tura wulbaro ana nan ana nan sai ka ga wata rungul baron nashi ya sa kayan gwanjo ne a ciki ana nan ana nan wata rana sai ka ga blouse ne da shi ana nan ana nan wata sai ka ganshi da shago wata rana sai ka sai sai dinga kiran kai ce zo ka dinga zama a nan kana kana kana <laughs> to kai ka kin sana'a kai dan gari ne ko ba haka bane ai yan garanta yana ba karamin bala'i bane in ka dauki kanka kai dan gari ne ba za ka sana'a ba sai ka ga bako ya zo sana'ar da ka raina kake ganin an kai za a yi maka dariya kuma ka gwada yanzu kai dan jornai ka gwada wata sana'a da ka fara zaka ji gayu sun fara la ta kare maka ne kai ma ko ba ka bane amma za ka tiyawo ba ko kuma ba su damuwa amma daga ran da suka ga gayu suka ga kashi ga hanyar samo kanka abin rubun asiri to za a saka a gaba ce kai da Allah rabu da shi da Allah wannan ai tsami ne yau zan je na wannan ai za ka maka dariya wallahi to da mun dariya mana an da kobo wani ne abin dariya ba ai mara kobo shi ake wa dariya amma mai kobo yau za ma dariya ka cika maraka da kuɗi in ka zo ko wace iri riga ka saka in ka take zo sai ta dunkusa mata share maka takalmi amma kai da ka ɗame cikinka da gayanka da komai ta ce wayar ta babu sai ka fara so ka ke yato ki shiru mana haba ki bari zan miki tin nan ko ƙarya ke ba wani tin da zai mata ko ba ka ba saboda haka gayu a yi sana'a dole mu sana'a saboda in ba sana'a wallahi mutum kunya yake ji abinda ka fi ƙarfinsa kana ji kana kallo sai ka zo wurin mai shayi kana ɗan so sa wallahi kai ya dai mai shayi kai kana taba aljihu ka ba ka da kuma kana so ka shafi ko ba haka ba ne amma kana sana'a ina ruwanka ko ba haka ba sai ka ce kai fa samun kwai kai mai nama zane guda biyu indomin sa kwai guda hudu ko ba haka ba to aljihun ga cike yake ba ka da wata matsala saboda kana sana'arka sana'a ita ce rufin asiri to don haka su mutanen madina mutanen makka sai suka bar sana'o'insu suka bar duk wani abu na 'yan garanta sai suka dawo madina suka zama baki suna kwana a masallaci a masallacin manzan Allah suke kwana sai idan mutum ya kwana an ci abinci waɗansu sun rage sai su ɗauko su kawo a ba hurairar nan da kuke ji wanda ya fi kowane sahabi ruwayar hadisi wata rana ya wayi gari kwana uku bai samu abin da zai ci kwana uku bai ci komai ba sai zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kafin ya zo masallacin manzo Allah sai ya zo daidai hanyar da manzo Allah yake bi sai ya faɗi ya kwanta wuri can sai ga abubakar ya fito sai tambayi abubakar tafsirin wata aya sai abubakar ya gaya mishi ya wuce tace ce wannan bai fahimce ni ba can sai ga umar sai tambayi umar nassun wannan aya ya tafsirin ta yake sai umar ya gaya mishi sai ya ce wannan ma bai fahimce ni ba can sai ga annabi muhammad annabi yana ganin sa ya san yunwa ce ta kwantar da shi a wani sai ce taso a babu rera zo mu je in an kawo sadaka sai ka samu shi aka zo masallaci manzo Allah ya zauna can sai aka kawo wani ƙwaryar nono masallacin manzo Allah ya cika kamar yadda aka cikar nan kun san kuma aka ba manzo Allah abu kowa so yake yi ya ci abinda annabi ya rike dan ya samu tabarruki to da aka kawo wannan ƙwaryar madara wani ya tatso yar madarasa sai ya kawo yace bari ya ba manzo Allah ya sha da aka kawo wannan sai manzo Allah ya addu'a ya tofa cikin madarar sai ce ina ba hurera sai abu hurera ya taso da murmushi zai sha madara sai manzo Allah ya ce ka raba wa kowa sai kowa ya sha kai ka sha abu hurera ya kalli ƙwariyar madara ya kalli manzo Allah kuma ba dama ya saba umarnin annabi mm. in ya baka madara kana sha yana kallon wuyanka yana rike kan ta kare bai samu ba sai da aka zagaye kowa madara tana nan kamar yadda aka kawo ta manzo Allah ya tambaye shi sai ya rage yace sai kai sai ni ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce to zauna ka sha ka bani abahu ya koma gefe ya kalle wani bangare tukunna ya sa ƙwayar nuna da baki ya sha ya sha ya sha ya miƙe a tsaye annabi ya ce tsuguna ka sake ƙare ya sha madara ba ta ƙare ba sannan ya kawo maza Allah ya shanye saura an fahimta ta kun biyayya irin ta sahabban annabi Muhammad kuma a ƙa'ida dama mai shayar da mutane shine ƙarshen sha in za ka ba mutane abu sun zo wurinka to kai ne zaka sha daga ƙarshe ba wai kai ne a matsayinka na shugaba zaka dauka ka sha ka sha ka rage musu ka ce ku sha ba wannan baya daga cikin tarbiyya ta kyakkyawar ɗabi'a ta manzon Allah kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah sai kowa ya sha abin da ya rage kuma sai manzon Allah ya saura sai ya sha an fahimta hmm. domin ya sha ya rage ta ce ba kuma sai ya ci ya rage yake ba mu hmm. ko ba gaba ne to amma sai ya baka kai ka fara ci sannan abin da ka rage ya ci to wannan ana so duma kwaikwayi irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma ƙara mana imani to sai ce wa man yuhajir fi sabilillah na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما sahabbai sun samu daraja wasu daga cikin wanda suka yi wa hijira sun bar ɗan uwansu a baya shi kuma ya taso daga maka zuwa madina sai ajali ya same shi wannan abin sai ya daga musu hankali suna ganin ai bai samu ladan hijira ba sai Allah ya saukar da wannan aya an gane ku Allah ce wa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda yayi hijira saboda daukaka addinin Allah yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a zai samu mafaka a doran kasa zai samu wadata mai yawa in dai ka bar abin da ka bari nan to in ka dawo madina kuma Allah ba zai bari ka zauna cikin talauci ba an fahimta Allah zai baka mafita wa man yakhruju min baitihi muhajiran duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira ilallahi wa rasulihi yayi hijiran nan zuwa ga Allah da manzon Allah thumma yudrikul maut sai mutuwa ta duke shi faqad waqa ajruhu ala Allah wannan ladan sa ya tabbata a gurin Allah sawa'un ya kawo Madina ne ko bai iso Madina ba in dai ka bar gidanka da niyyar hijira an fahimta ko mm-hmm. in dai da niyyar hijira ka bar gidanka sawa'un ka isa Madina baka iso madina ba Tun da dai wannan niyyar taka ka fito ne da niyyar hijira to Allah ya ce fa kadu wa ajruhu ala Allah hmm. la dan sa wurin Allah kamar wanda ya hijira ne wa kana Allahu ghafurur rahiman Allah ya kasance mai gafara ne Allah kuma ya kasance mai jin an gane ku abin ake cewa muragam shine at-tahawul wato ka bar nan ka koma nan sai Allah ya baka yadda zaka yi sai Allah ya baka mafita saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙala aikin mumini niyyar mumini ta fi aikin niyyatul mumini khairun min amali an gane ko ke za mu zalace inda mana amalu bin niyya in dai don Allah kai wannan aikin to karka raina Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada mai yawan gaske sai ce wai za darabtum fil ardi وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا wannan aya kuma ta ba wa musulmi sauƙi ga wanda ya tafiya tafiyar nan kana jin tsoro a kan hanya za ka haɗu da makiya allah farkon musulunci kun gaba a shar'anta sallar kasar ba an gane farkon musulunci ba a shar'anta ƙasar ba daga baya ne aka shar'anta kasar to amma idan tafiyar nan ta ɗaukaka kalmar allah ce an fita ne don yin wani hidima na addini an fahimta to an yadda ku rage sallah musamman allah ce wa iza darabtum fil ardi in dai har kun yi wata tafiya a doron ƙasa falaisa alaikum junahun ba ku da laifin komai an taɓa shuru mina sala ku rage sallah in khiftum an yaftinakum na kafaru in kuna tsoron kar kafirai su fitine ku kuna jin tsoron kar su muku ku duba saboda girman sallah yan uwa musulmi ko da ana jihadi fa ba a yafi maka ko jihadi take yi idan lokacin sallah yayi ana so ka tashi ka bada wajibi idan makiya suna gabar maza Allah ya kansa a yi sahu biyu sahu ɗaya in yi ruku'u su yi idan ya ɗago daga ruku'u su kuma wancan sahu an gane su yi su yi ruku'u idan suka ɗago sai maza Allah ya tafi sujjada da sahu na gaba su kuma waɗannan su riƙe makamai suna hango maƙiya haka fa ake sallah idan annabi ya gama sallah kai wani lokacin ma aka raba su biyu ne in ba a gabar suke ba to sai a raba sahabbai gida biyu sai annabi ya raka'a daya su tashi su karo raka'a daya annabi yana tsaye su sallame su tafi su karbi wadancan waɗancan kuma su zo annabi ya karasa raka'a daya da su an gane idan sun karo raka'a daya manzo Allah ya sallama suka karo kansu raka ɗaya su kuma su sallame amma ba a yadda ba kai da abu ma ya rincaɓe da yaƙi ya rincaɓe Allah ce to ai ma sallar haka kawai ba maganar kallon alƙibla ba maganar tsayuwa ba maganar daidaituwa ba maganar komai ba maganar nutsuwa ba dai nutsuwa ita ce farilla sallah ba to an kana yaƙi an yafe maka amma sai kai sallah kana ta da iqama kana dura harsashi kamar yanzu mutum da bindiga ce muke da ita ko su a da kana ta da ikama kana dara kana dana menene bakarka to amma yanzu tun da bindiga ce kana tusawa kana tusawa kana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ta kana binne <laughs> wallahi saboda a nuna maka muhimmancin sallah to wanda Allah ya tsora masa wannan ya tafi jihadi Allah ne wanda ta masa jihadi Allah bai yafe masa sallah ba kana ga wanda ya kwanta a gida yana ji ana yin ta yana da wani uzurin da zai gaya wannan saboda haka in mutum baya sallah ta farilla a kan lokaci akwai hatsari a rayuwarsa ko me ya tara ko me ya zama ko me ya yi ko ya gina masallatai dubu a duniya in dai baya zuwa sallar ba a yin sallar da shi to akwai hatsari don haka da Allah ya tashi saukar da hukunci akan su yace fa wailul lil musallin azaba ta tabbata akan masallata suwaye sai ce allazina hum an salatihim sunan zai gaba yau in yi ta yau ba zai ta gobe ba in yi ta gobe ba zai ta jibi ba ba abinda Allah bai so kamar tariku salati azabar tariku salati ta fi azabar kahiri arni domin wannan wailun din maza Allah ya ce wani kwari ne a cikin jahannama ita kanta wutar jahannama tana tsoron zuwa bakin ramin dan azabar da ke ciki su amma waɗanda ba sa sallah wanda za su yi ta jiya ba su ta yau ba su ta shekaran jiya ba su ta gata ba su za a tura a cikin wannan sai sun cika wani Allah ne kare mu saboda haka ɗan uwa musulmi mu dage da sallah kan yi wasa da ita Allah ce in khiftum an yaftinakum na kafaru in kuna jin tsoron kafirai za su fitine ku innal kafirina kanu lakum mu mubina Lallai kafirai sun kasance makiya ne a gare ku kuma kiyayyar bayyananniya da haka kun ga da wannan dokar koronan ta zo wasu suka matsa kar a bari mai sallah ko ba haka bane in kama zo kar a yi sallah wani yana ganin ma sallar in kai kamar kai laifi ne sai ma je ya ka. ba mu san yanzu wannan karatun da kuma muna yi sai sun je sun kai rubu wallahi sai sun kai rubu a yana na ya tara mutane a gangare can kasuwa dole ba mamaki da za a yi hmm? tun da za a yi ka'idar gwamnati a yanar da ba kai mutane hamsin ba ko to amma an zauna kusa kusa kusa kusa ita ce matsayi Allah shi kare ne saboda haka Allah ka sanya mu cikin masu tsaye da sallah akan lokaci kada wani jin daɗi ko wani burga ko wani abu wallahi hana musulmi sallah din yadda ake ciki ko tafiya kake direba ne kai da ka ga lokacin sallah yayi kai faki kowane irin fasinja ka dauka faka motar ka kace jama'a za mu sallah amma karka faka a jeji saboda yankin nafas ko yawa ka ce ba mun samu gari da an samu gari ka ce to ga masallaci jama'a duk wanda yake sallah in ma har na ka dauka sallah ka ce musu kai dai sai kai sallah kai ne sallah an yadda anan ka iya hada a zahar da asr ka raka a bibi ka sallah an fahimta akwai wani ma'aikaci ma'aikacin nefa ne direba ne yana tuka wani manaja babban mutum yake tuka shi kuma baya bari lokacin sallah ya wuce shi kuma wannan mai gidan nashi musulmi ne amma kun san da yadda wadan musuluncin wasu yake ana cikin tafiya sai ce oga lokacin sallah yace ka bari mana mu je mu samu gari yace to aka samu gari yace oga ga gari yace kai ka bari ni fa ba za mu yi sallah ba mun je Kano yace a oga kafin mu je Kano ai uku za ta sai ce to za ka tsaye da ni ya ce a wallahi zan yi sallah ya ka mota ya sallah ya to ya sami shi ya tuka shi har suka isa kano ba magana ya ce to aikin ka baya a ne ba ya ce ba da mu kuga na dai ba rayuwa ta ce ta kare ba ya eh, rayuwa ta ta kare wannan sannan ita za ta amfani kuma duk abin da na yi maka duk irin kudin da na samu zan mutu in bar kudin amma wannan sallar in banje da ita lahira ba Allah zai yi mazawa haka kace yake haka ne suna zuwa Kano ku sai rubuta masa kwai ya cika takarda ya wuce zai tuni sai kwata cewa sadaka ta da ana zuwa kai ne ka tsaye da goba eh, a jeji kana so ka barayi su kashe shi ya ce a ah, sallah ne ko ba jeji ba ne wani ƙauye ne sai dai ba mutane da yawa amma sallah ne to goba ya ce ya baka kwayo sai ce to ni ma an yadda rubuta wa goba kwayo aka ce an yadda wallahi shi ma sai aka bashi dama shi ba ya rubuta kwairi gashi gashi gashi goba ya hana ni sallah kaza kaza kaza da kwairin ya tafi sama sai aka hukunta ugan shi kuma Allah ya hukuntar da shi ai dan Allah ba dan Allah kai ba in dai dan Allah kai wa man yattaqillaha yaj'al makhrajan yaj'al min amrihi yusran to in ka dogara da Allah duk abinda da zaka dogara da Allah wallahi Allah zai maka saboda haka karkato ganin wani mutum ya hana ka ibada ko ka walakanta addininka ko ka dinga jin cewa har ma akwai wanda wai in ka gansu kana jin kunyar bayyana kanka kai musulmi ne wai ka ɗauki musulunci wai ana cewa addinin musulunci addini ne na ɗan terrorist kai ka yadda cewa ba ka ma so wai a gane wata alamar addini tare da kai wai kana kyamar addini saboda me wai saboda ka birge kafirai ka taba ganin kafirin da yake so ya nuna yana so ya nuna shi musulmi ne amma Allah kaga Qur'ani cewa rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu su kafirai buru su zama musulmi hmm. kai ne kake ganin kamar baya sha'awarka amma wallahi ya fi sha'awar addinin ka fiye da yadda kake tsammani kaga kai musulmi kana da tausayi ka san ya kamata ko ba haka ba kana tsabta kana mene duk abubuwa da ka sani na ragayya kana yi shi hiri ne san wannan bai san ragayya ba bai san kunya ba bai san ya kamata ba duk waɗannan abubuwa a musulunci aka kwaikwayo su shi hiri ne sani ba shi kawai abin da ya sani duniya ɗansa yana iya zama abokin gabansa in ɗansa ya auri mata yin sha'awa yana iya neman ta amma kai musulunci za ka iya matar ɗanka kana ganin ta kamar yadda ka haifa ne ko kusa da kai baka so ta zo ko ba haka ba ne haka yar da ka haifa yadda ba za ka yi sha'awar ta ba haka ba za ka yi sha'awar matar ɗanka ba domin kana ganin ta ita ma yarka ce saboda musulunci amma ni ba ruwansa an taɓa yin wani shugaban ƙasa a nan najeriya ya nemi matar ɗansa bayan a <laughs> ai ba a kiran su ba a kiran su a gani da aka je ana magana za a je kotu za a je ya ce waɗanda suke wannan magana su ba ƙabilanmu ba ne a cikin ƙabilanmu don kayi wannan ba abin mamaki ba ne ba abin magana ba ne ta ce muna yi al'adanmu ne saboda haka wanda yake mamaki kawai shi ba kabila na bane amma duk kabila na dan nayi wannan ba wani abu ne a je kotu mun akwai abin da ya faru sabon da ya faru to kaga musulunci ai yazo mana da ɗabi'u masu kyau yanzu in ba dabba ba in ba dabba ba waye zai bi zai bi ƴar eh, matar ɗansa an sai dabba dabba dama an kaga shi yanzu dan bunsuru wai an tambaye an tambaye bunsuru kai ina matar ka sai ce baka ga wasu mata sun wuce baka ce a ah, na ga uwarka da kanwarka da wanke a to ai su ne matan ko ba ga ba su ne matan a wurin jini na ruwanka ba uwa ba wani da ba kanwa ba wani ne da sauransu to kaga haka kashiri yake amma musulunci da yazo sai sai tsarkake mu ya ba mu tsafta ya ba mu kunya ya ba mu sanin ya kamata ya ba mu addinin da zamu zama mutane muka zama masu kyau muka zama abin sha'awa har kafiran da sha'awa saboda haka mu rike addini mu gode wa Allah da ya yi mu cikin musulmi mu gode wa Allah da ya zaɓa mana addinin musulunci muka yarda da mu musulmi ne mu gode wa Allah akan wannan duk wanda ya garza cikin addini sai gode wa Allah annabi Yusuf alaihi salam an tambayi manzon Allah wa yake kowa a cikin mutane sai ce Yusuf nabiyullahi ibnu nabiyullahi ibnu nabiyullahi ibnu khalilullah haka manzon Allah ya ce annabi Yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah dan annabin Allah dan badadayin Allah to amma sai gashi yana cewa tawaffani musliman رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث نعم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة نعم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين معل نعم. الشاهد ناموشيني توفني مسلما Allah ka karbi rayuwana ina musulmi kuma wa alhikni bisalihin Allah ka riskar da ni da sauran annabawa da suka gabace ni to haka annabi Ibrahim haka annabi Yaqub duk waɗannan annabawan ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكنا النبي إبراهيم يأي وصية ويا أنسى النبي يعقوب يأي وصية ويا أنسى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ya ku ɗayana Allah ya zaba muku addini shi ne addinin musulunci Bala hmm. ta mutun na karku yadda mutuwa ta zo ta same ku illa wa antum muslimun ba ce kuna kan musulunci saboda haka wanda ya gaishe a cikin musulunci ya gode wa Allah ku duba tsarkin annabawa ku duba daraja irin ta annabawa amma kowa yana so ya mutu a cikin musulunci hmm. a ce yau Allah ya yi ka musulmi ba za ka gode wa Allah ba Allah mun gode maka da kai mu musulmi Allah ka karɓi musulunci mu Allah ka sa mutum muna cikin musulunci Allah ka tada mu a cikin musulunci abin da muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe mana wannan bala'i da ya samu Najeriya Allah ya yaye mana wannan takura Allah ka kawo mu sauƙin ta ya Allah ka mana mafita ga azumi ga tawayyiyar azumi ga tawai masu yaya kowa yana so ya san samu abin da zai rufa ya'yansa asiri shi kuma gwamnati ta takura mu a cikin gidaje ya Allah muna roƙonka ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka iya mana abin da za mu iya ba ya Allah ka kawar da wannan cuta a doron duniya gaba daya wanda suka kamu da ita Allah ka ba su lafiya wanda ba su kamu ba Allah ka tsare mu gaba daya Allah ka haramta wannan cuta kama musulmi duk inda wannan cuta take Allah muna roƙonka kwayoyin cutar Allah ka kashe su ka dora musu wani bala'in da za su mutu kafin su kama musulmi wanda kuma ya kamu da ita Allah ka sa ta zama mai rauni a cikin jikinsa kada ta tasiri kada ta tasiri a cikin jikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil Hassana hasana wa qina adhabannar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi